Tambaya ta uku, daga ina za mu ɗauko ɗabi'u? Amsa, daga Alƙur'ani mai girma. Allah maɗaukakin sarki ya ce, lallai wannan Alƙur'anin yana shiryarwa ga halaye waɗanda suke mafi daidaita. Suratul Isra aya ta tara. daga sunna ta annabi kuma inda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kadai ni an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u Ahmad ne ya ruwaito shi